من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله الدين السلام عليكم barkan da saduwa a yau أسرن 28 ga المحرم shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya dan ci gaba da karatun littafin sharhul usul sharhul warakat usul fiqh wannan ne darasin mu na ta ashirin idan ba manta ba dai muna cikin al'am haka ne ko a wancan lokaci ina jin mun yi tsarakin magana ne da muka faro ta darasin da yake kafin wancan din dangane da siyagul umum diga ta farko al ismul al-mu'akkad al wahid al-mu'akkad bil alif wallam diga ta biyu ism al-jam'i taban wannan zakarna a kasam al-jam ko diga ta uku al-asma al-mubhama al-asma al-mubhama kamar wanne asma'u shurut kuma الأسماء الاستفهام الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة ليش نمك شاكو من جسيقة هدو لا في النكرات والمراد الأسماء المرتبة مع النكرات في العموم زام تاتي عندك وبقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف هكذا يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج الجامعين أما بعد قال وبقي سيره أخرى لم يتعرض لها المصنف ومنها أولا لفظ لفظ كل وهي من أقوى سياق العموم لأنها تشمل العاقل وغيره المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موثقها ويلحق بكل ما دل على العموم بمادة جسم جميع ومعشر ومعاشر وعامة وكافة ونحوها. جميل. ثانيا المضاف لمعرفة سواء كان مفردا او جمعا كقوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تنسوها وقوله تعالى يؤمنكم الله في اولادكم daga cikin wato sigogi na umum haka kuma akwai kullu to shi mai littafin da ambace ta ba shi yanzu mai sharhi yake ambatarsa na cewa baki ya tsibin uku ne ta lahal musallif ko sun su sigogi waɗanda ake amfani da su lidalala alal umum mawallafin littafin shine al-imam al-juwayni ya yata'arrab laha bai bujiro dan bayani a kansu ba bai bayanin su ba domin ha cikin su na farko akwai lafzu kullu kullu wa hiya min aqwa siyaq al-umum ita mafi karfin siga ta umum li'annaha tashmalu al-aqida wa ghayruhu domin lafazin kullu ya shafi al-aqil ya kuma shafi ghayru al-aqil an gane ku والمذكر المذكر والمؤنث يا شافي المذكر كما يا شافي المؤنث المفرد والمثنى والجمع يا شافي مفرد المثنى والجمع haka lafazin kullu shi kuma sai zaki daga cikin sigogi na umum wa hiya min aqwaha ubangiji ta ala ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut ga nan gurin ya shafi kowace kai mace namiji dan adam dabba tsuntsu halittun sarari halittun cikin ruwa da sauransu kullu nafsi za'iqatul maut mutane shaldanu gaba daya wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zalla tsara mutum kamar da gaske kullu nas yazadu فبائع نفسه فموثقها او موبقها dukkan mutane na wayan gari da safe Sai daga cikin halayen nan fa ci'un nafsahu akwai wanda yake tsayar da kansa shine wanda ya waye gari wato wajen aikin alkhairi fa ba'i'un nafsahu ya tsayar da kansa ke ma'ana ya bayar da ran fashi don neman san Allah subhanahu wa ta'ala famu atiquha akwai mai yanto kansa kuma yanci kansa daga wuta bi mubiquha ko kuma wanda zai halakar da kansa ya waye gari yana mai halakar da kansa dai mutane sukan wayi gari ɗaya daga cikin halaye nawa jiko ko uku idan mutum ya kalli lafazin sai ga kamar halaye uku ne ba'iwun nafsahu mu'tiquha bi kuha amma hakikanin gaskiya fa ba'iwun nafsahu shine mu'tiquha duk Eh, ya yanci kansa kenan daga fushin Allah daga azabar Allah mu bi ko hakumu wuce halaka kansa wanda ya waye gari da aikin alkhairi ko cikin aikin na sharri da manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yake annasu rajulan duk mutane kake yi ne an gane ko ko sai mutum ya zanto barrun taqiyun karimun ala Allah wato bawa mai da'a shi ne albarru a cikin mai tsara dokokin Allah alimun Allah wanda ke kusurci a wurin Allah ke da daraja a wajen Allah inna akramakum inda Allah atqakum da kuma ko mutum ya zanto wato shikiyun hayyinun Allah ya zanto wulakantacce sannan kuma marashin arziki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato ko mutum ya zama wannan ko mutum ya zama wannan haga shi mutanen biyu kenan an ka kalli wancan hadisin ka kalli wannan sai ga kamar abu da ne ba'i wannan nafsa fa mutiquha aw mubiquha ma'ana da mutane kasu biyu hallu sai cikin hadisi yake kullun na anan gula ko wanda ba zai shiga ba ko ya shiga fari ko baki malami ko dalibi mace ko namiji daya mutum biyu jami'i duk sun shiga ciki wa yalhaqu bi kull ma dalla ala al-umum bi maddatihi zai shiga da kullu za a rufe da kullu shine duk abin da ya nuna umumi bi ma ta hanyar harfan da suka gina shi mislu jami'u kamar a ce jami'u harfan da suka gina shi jim da mim da a duk inda suka haɗu to suna nuna taruwar abu da yawa ba sa nuna kaɗanci duk inda aka ce jama'a ya jima'u jam'an ijma'an yujmi'u ajmi'u wannan madda din ta jimin da mimun da ainun madda ce sinadari ne wanda yake nuna taro da yawa su kaga ya zama kusurci ne da kullu fa in kullun lama jami'un ladina muhdarun kaga jami'i ya shafi kowa da kowa ko wanda zai ce banda shi a farfajiyar kiyama domin jami'i su dullu a umum wa ma'ashar haka lafazin ma'ashar kuma lafazi ne da yake nuna taro da yawa ma'ashar haka ma'ashar haka inda za a ce mai iskar yana nuna taro da yawa wa amma haka lafazin amma ba da ce da take nuna taro haka shafa wa nahawu ha da kamancinsu an gane ko duk wannan suna cikin mai siyagul umum wato duk suna shiga cikin kullu ne ita kullu ita ce madda mafi ita ce siga mafi karfi ne dalala ala ta thumma yaltahiqu biha ma dalla ala al'umumi bi maddatihi duk lokacin da suka ce da kalma suna nufin abin da aka gina kalmar kaga jami an gina ta ne akan harufa nawa uku da jim da mim da ayin duk abin da ba shi ba kara shi a cikin kalmar a iya kara shi a iya rage a iya sashi a iya sashi amma duk inda zaka sarrafa kalmar to zai ka sai ka samu waɗannan guda uku sun fito domin jama'a sun fito yajma'u sun fito ajma'a ijma'an yujmi'u ajmi'u wanda jimin da ayin to kaga sune maddatul kalma kenan lokacin da aka ce maddatul kalma ana nufin su da cikin kalmar haruf al usul fil kalma kalmomi na ahad na asali a cikin kalma din kenan ga sunan su ne waɗannan da suka zo baya Eh? a tabbatar baya da akan kawo shi don taukidi amma ba shi ne ya nuna umumi ba idan ka kawo tabbatar ka kawo shi ne don ka karfafa an gane ko yana nuna taro dai kan da yawa kuma shi babu kuma ɗaya nuna taro don kuma nuna kakaf ko gaba ɗaya ɗaya ne bi akamalihim جاء القوم بأخذلهم برمتهم بأسرهم بأجمئهم فأبن لي كنا كنا بك كنا بجنان في المضاف المعرفة مضاف كما أعرفني كما يدل هذا الأمم حتى هذا لفظ إليني مفردني ما كسن سوى المعرفة في هذا ما أمم سواء كان مفرد من أوجه جمعا كقوله تعالى فإن تعود بنعمة الله لا تفرقوها da lafazin ni'ima ni'ima ne ko jam amma tun an yi idafansa zuwa ga ma'arifa al-mudafu li ma'arifa tun da an yi idafansa zuwa ga ma'arifa to ya zama me ya zama am ya zama am ya zama am wanta qawlihi ta'ala yusikum Allahu fi auladikum ubangiji ce yusikum Allahu fi auladikum lafazin aulad an yi idafan sa zuwa ga kum wanda sunan zamiri ne zamiri kuma yana cikin ma'arif an gane ku ba ma'arifa guda nawa ce ne kala kalar ma'arifa guda nawa ne shida ne da ne kalam kwarai جميل المحلى بالالف واللام جميل الضمائر كلها مآرف اسمه الإشارة اسم الم... اسم الموسم معرفة يعني حاجة تكون ده باقة مجانا بالحرفي كتير انا فقدك حد من اسم الإشارة كو ما يبدو اسم الإشارة ايه بجوا أسماء الموصولة آه. اسم الإشارة هو معرفة لا يبدأ ايه الأسحامي ايه امر اقوال مثلث المضافه هم يقولون ولا يا رب اني بنت بجد بجد المضاف مع المضاف اللي ما اعرفه جديد عايزو بدي ما المضاف اللي ما اعرفه بدي انا اضافه لزوجه ما اعرفه ذو مال dai kawai ka ce shi ya zama ma'arifa sun ayyuka a yi ɗaga tana tana tabbatar da kasancewa suna mai ma'arifa shi na ce kitabun a za ma'arifatun ko na kira amma kitabu zaidin ya zama mai ma'arifa ya zama ma'arifa da aka yi ƙafafunsa sun ga nan gurin inda mutum ya haddace alfiya ba ruwan shi da matsala نكرة قابلة أو المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرها وغيره معرفة فهم وذي وهند وابني والغلام والذي وغيرهم معرفة فهم هم ينا نونا مي وبميري جماعتهم ضمائر وزي زي ينا نونا مي اسم الاشي وهند مكنان علم وابني مكنان المضاف والغلام مكنان المعرب بالالف واللام

asalinsa na kira ne amma aka yi kafansa zuwa ga ma'arifa shine kum sai zama mai sai zama ma'arifa to ita ma shi ma al-mudaf bi ma'arifa shi ma ya zama mai ya zama aham ya zama aham siga ce al-idafa ila al-ma'rifa siga ce min sigal umum daga nan sai na gaba an-nakiratu ثالثا النكرة في سياق الامتنان كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لأن العموم يتناسب مع الامتنان وكقوله تعالى فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا كما النكرة في سياق الامتنان كلمة نكرة أجير زنتي نكي غير نيما. الامتنان في نكي غير نئمة وبنجد نكي وبايتوا نايمه كذا نايمه كذا يا أنت هو نكرة نقولن كما النكرة تدل على العموم كما رفعت الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فهو wannan ya nuna dukkan ruwan da ya sauka daga sama mai tsarki ne a nan nahiyar a wani garin a makon ruwan sama ne yayyafi ne dukkan ruwan da ya sauka daga sama ya zo ne domin ma'an din nan na kira shi kan ta ta me shuhur wa anzalna sama samai ma'an fahura sai nuna na farko dai dukkan ruwa da ya sauka daga sama daga Allah yake ba daga wani dan yake ba inda ruwa ya sauko daga sama ba sa hannun dan adam amma ruwan rijiya ta iya yiwa a kasa hannun dan adam da shi ya haka rijiyar ko shi ya yi bohol amma na sama mai ya tasirin dan adam Allah ne ya saukar da shi wa an zanna min sawan ta sannan kuma duk abin da saukar daga sama dinnan ruwan mai tsarki ne daga na kira sai sai yakal imtinan dan Allah na kira ya mana yana gobanta mana ni'imar li an umuma yatanasabu ma al imtinan amma umum shi ya fi dacewa da mai al imtinan ki bayan ni'ima ko goran wa mutane abin da ake musu ni'ima وفي قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فإن الله تعالى ليتي أتكن الجنة ننقل دابي أقول فاكهة وانا يمنى كون إلى النوع من أحوال فاكهة عندما نكرة في سيئة الإمكنان فك نخل يعني في كون إلى النوع إلى تكن أنواع ناء النخل ورمان تكون كون إلى النوع إلى تكن نوع إلى رمان ماذا نسمي؟ رابعا النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم بدليل بدليل وقوله تعالى علمت نفس ما احضرت والدليل قوله تعالى قوله تعالى هنالك هنالك تبدو كل نفس ما اسلفت. امم. نقول ابن هو تسيني ان نكر في سياسه الاثبات. لكي تتزوج تكون جيرن زنتي تثبت روالي. ba ma can mun faɗa cewa annakira tufin shi cikin nafi ita shi da al'umum da kuma sai قد تفيد العموم ما هي فعلا تفيد العموم معنى قد تفيد العموم وقد لا تفيده فأي حوكر عمومي فأي كما زمابة لكي عمومي با جيتي قد تفيد العموم سيتي بدليل اما سيانسا اما دليلي ندبا كافا انت قد تنكر في سياق الاسبات لا يدل على العموم الا اذا كان هناك دليل اخر الا اذا كان هناك قرينة اخرى يتفيد منها العموم لا مجرد النكرة في سياق الاسبات النكرة تجتمع مع قرينة أو مع دليل آخر في دمك كتب ودن الله تعالى عدم النمس ما أحضرت فإلا أن الرئي ذات سمي تجفر وصورانا تاسي كما باع أنت إذا شسكو ورغو ذن نزوم انتقر وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا علم النفس فإلا أن الرئي ذات سمي تجفر هذا أن النفس نكرة في سياق الإثبات to wannan na kira din tudullu alal umum amma menene dalilin mu ba wai kawai nan din ne dalilin mu ba sai mun tafi nan din mun haɗa da wani dalili ne shine tun inda Allah ce hunalika tabulu kullu nafsin kaga tan an ce kullu nafsin to duk kuma za a fasara nafsin ma a hadrat idan hadhihi an-nakira allati hiya fi siyaq al-isbat al-isbat tufid al-umum huna بدليل قوله تعالى هنالك تبلغ كل نفس ما اسلفت. وقوله والعموم من صفات النطق النطق مصدر بمعنى اسم المفعول أي المنطوق والمنطوق هو اللفظ لأنه ينطق به باستماره على الحروف العموم من صفات الألفاظ ويقال لفظ عام لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تقدم في الأمثلة فإذا وردت الصيغة مجردة عن قرائن دلت على اسم عراق الجنس فالعموم من مقبول لسان العرب هذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومن تابعهم ممن بعدهم فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على صحة على صحة الاستدلال والنطق بمثالين لذلك. وقوله والعموم من صفات النطق أتمت كم متن للتافه shi al-imam al-zuwaini yace shi al-umum min sifatin nutqi sifa ce daga cikin sifofi na lafazi النطق مصدر بمعنى اسم المفعول ya kawo annutuk annutuk wa masdar da kan ce na tuka yantuku nutukan amma masdar din nan bi ma'ana ismul maf'ul an kawo shi ana nufin al-mantuk da idlaq al-masdar ma yatati ism al-maf'ul مصدري أما أنا نفي اسم المفعول أي المنطوق هنا نطق بمعنى منطوق والمنطوق هو اللفظ لأنه ينطق به لاستماله على الحروف إذا أنت المنطوق شيني لفظي ومن شيء في الشوارع ان يكون فالعموم من صفات الألفاظ اظن حيث يصير shi umumi ce lafazi ya zama a ce wannan abu am ne ko khas ne ko ke cikin sufofi na lafazi lafazi ne ke zama am ko ya zama khas لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستعمل بدونها saboda fiye umum yana da sigoginsa wanda su ne ake yin amfani a gane umumi ba a iya fa'idantar umumi daga wata sigar da ba wannan ba amma ta kamar fil kamar da mun ambaci sai umum فإذا واحد الصيغة مجردة عن القرائن إذا لم تصيغة تزو وحما باب وتتعين كتعد إتا بلس على استجابات الجنس ودى تينوني أبتاك جمع والجنس بلايا والأموم من مفهوم لسان العرب وتشيء أموم بل حكي إيه فهنت أتكلم رسال الله بسيط wanda yake so ya ce maka idan ka samu siga daga cikin siyar na umum wanda wannan sigar ba ta da wata karina da za ta fitar da ita daga umumi da alasirar cikin so kuma za ta kunshi mai ta kunshi jinsin gaba daya ta kunshi jinsi gaba daya yanzu misali lokacin da ka ce wal asli innal insana lafi khusr wannan siga ce ismi ne na jin kashi kuma alif da lam ya shiga cikin sa wannan kai tsaye ya nuna me ya nuna umumi to amma me ke nuna cewa wannan am din laysa ala umumihi karina da Allah ce me illal ladzina amanu wa amilus salih laula wurudu qawlihi ta'ala illal ladzina amanu wa amilus salihat la hakamna ala jami'in bil qur'an لأن الله تعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر فلولا ورود هذا الاستثناء قلنا إن الناس جميعهم في خسارة لكن الله تعالى استثنى من جميع الناس الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالهج وتواصوا بالصبر يقولنا نسرينا شيء وده تتكلم عمومي لدى عمومي صح شنا فتان فين اما ان امي ذو وتتكلم تتكلم لدى عمومي صح فكيف اذا متكامي لكن على عمومي لا عندي اسود الشعيبة بني انت ما زال لك كل بدعة ضلالة sai wani zo sai sai bid'a mai kyau sai mu ce na kare na gaba shi ga shi tadullu ala umum wa ma wajadna qadinatan tuhaddidu hadha al-umum tamna'u min istigra'i من استدراك هذه الصيغة لجميع الجنس don kullu nafsin ka'id za a zo mu ce zarfin annabi ne kuma ya kasance wannan bayani amma wani bayan annabi ya zo ce kaza da bai isa ba kowaye kuwa don wannan siga ce mujarrada alal karina kullu shi'atin dalala ta mujarrada alal karina wa kullu dalalatin fin nar an gane ku kuma da Allah madaukakin sarki faɗa cikin hadisul qudsi da eh, hadisul qudsi kullu amal ibn adam lahu kitme illa siyam dan wannan illa siyam din ba ba wannan kullu din yake da cikin kowane irin aiki kullu amal ibn adam lahu yani lahu haddun ma'lumun min al-ajri lahu ajrun ma'lumun min al irin aiki na dan adam yana da wani kan sanannen lada kowane aiki yana da ya Allah ta illa siyam sai fa azumi shi bai da wani kayyadadden sanannen lada ba za ka ce ba azumi za a mu'amalanci mai shi da cewa man jabal hasan ta fara wasu amsalha ya fa yawa ina fata an fahimta to kaga abin nan din kenan kuma kenan duk lokacin da ka samu umumi ko wani zo ya rusa da kai cewa akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya kullu ce wannan maganganu ne na yan bisa ba maganganu ne na da sunna ba maganganu ne na bid'a maganganu na sunna ba a wani kullu kulliya kullu juz'iyya a su da suke fiya umum na ala umumihi ko umum su to su kuma ya san idan ka faɗa haka ka koma iliga ta ilimi al'amul zafi ala umumihi shi ne kamar ka ce kullu kulliya din am din da yana nan ya ci gaba da zuwa a matsayin am din ba a samu mai ba taksis ba ko al'am al-maksus to shi ne kila za a ci masa kullu juz'iyya al'am al-maksus shi kuwa idan ga am ya zo baka da awar taksisi sai da me sai da ne mukhassis da'awar taksisi bila mukhassis awar kula girma kabula la inda ulama wala inda al-uqala wato kawai ka yi da'awar cewa ai wannan nasin khas ne kawo khas din kuma ka kasa kawowa wani da'awar za ta karbu نحن معنى الأموم وانت اذا دعيت التخصيص فاتنا بالتخصيص فاتنا بالمخصص فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الأموم كذلك هو الذي يدلنا على التخصيص نحن نتأتي بالأموم من جهة صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بالتشخيص من جهات أخرى متعددة فمشكات النبوة مشكات واحدة هذا الرجل التي تكربان ساقو الله يتبع الله يتبع هو تخصيص سياتي لا وزرك دعوة باطلة إذا كان بغير مخصص كن غني أي إذن فالعموم من صفات الألفاظ فيقال لفظ عام لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما تشكل في الأمثلة إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استبحاك الجنس والعموم من مفهوم لسان العرب shi kansu umumi dama har abin da ake iya fahimta a cikin harshen larabci ma'ana ta cikin ma'anoni na harshen larabci duk wanda ce za a tsallabu kullum duk larabi zai fahimci babu ɗin da rage don wani ya tawar a ba duka bane ba sai ce mai hujji ba duka bane waye bai zo ba sai ya kuma a duba a ga babu shi ياتى ومخفف نعم هذا مذهب السلفي من صحيح هذه الأمة والنسيني مذهب مقبتا تنتقفهم من الأمة ومن تابعهم ممن بعضهم بوند يجيس السكين وند سكبه وباينسو كانوا يسجلون ويحتجون بنصوص العموم سنع كفى هجة نفسنا عموم فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال wani koda ya sabawa abokin zance amma zai yadda wacce kafa lalle na yadda hujja ce ta umum da take da kuskure sai dai kila mun sa bakin wajen fahimtar nassi din amma ba a war wannan lafazin bai ci ta kankara ba kuke wallahi kur misalai da zalika ba an batu misalai guda biyu kan al-awwal an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم وفهم الصحابة رضي الله عنهم العموم في الآية إما من الاسم الموصول والذين آمنوا أو من النكرة في سياق النفي بظلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم ثم جاء البيان أن المراد بالظلم الشرك قالت بفتح البال وفيه الحمل على على العموم حتى يرد دليل دليل الخصوص. جميل. مثال نفر قوة حديث عبد الله بن مسعود يا انت ان انت سوف تسكن سورة الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. من يوقع عند ايماني بسجلوا ويا ايمان سبر لم يلبسوا ايمانهم بظلم. na taɓa faɗi da ku kan wannan kalmar labasa الماضي يلبس في المضارع بنت نفي خلط يخلط الخلط حين تأتي اللبس أتكن مصدر كرمة في كلامك لبس أتكن ذن أو من ذيك تسوى ماضي إذن ذي ذومي لبس مضارع إذن ذي ذومي يلبس ياتوا بفتح في الماضي وكسرها لمضارع لبسا اما اذا انت في لبسا بفتح الباء في الماضي فمضارع دول اذا ما يلبس بفتحها المضارع على عكس هذا تماما عندنا نقول لبس يلبس يا زلمه نسمي تخفي كده idan ka ce labisa dole ka ce me yalbasu wa yalbasuna siyaban kubran min sidatin wa istadrak Allah ce wa yalbisuna ya ne ko amma wajen allabsu sai ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna alaihim ma yalbisuna labasna alaihim ma yalbisuna kaga labasa yalbisu lalabatna alaihim ma yalbisuna daga alkhalt ne sabon abu likitarwa amma labisa yalbasu shine na sun yi tafi labisa kudanun sabahu yalbasu sabahu so da dama cikin masu magana da harshen larabci har laraba kansu za ka gabata iya rarrabe wannan da wannan ko mutum ya sani amma sai ya manta wanda baya amfani da kalmomin yau gobe sai ga zo yana nufin wannan ya faɗi wannan kira ku san fahimta ko ya zo kusura a ya masu malaman tafsiri ya zo ya zo samu wannan ya fassara shi da wannan kan karan kwarna bace wannan ya zo fassara wannan ya fassara shi da wannan ko ya fassara wannan da wannan wannan kuma mun ci shi ba muhimmanci sosai sosai Allah zina amunu walam yalbisu imanahum kaga lam yakhlitu imanahum bi zulmin wanda suka imani ba su tarwaye imanin su ba zalunci ya zama tsantsar imani malbus ghair makhluqin zulmin ya Allah ce ulai karahum al wa hum muhtadun ga yadda wannan aya ta sauka kaga tana magana akan wanda yayi imani da garwaye imani ba zalunci قال أصحاب النبي صلى الله wa وآله وسلم كتابا النبي سكتي وأينا لم يظلم سكمك واي بيزالنسي با أبا bai zalunci ba. ita wannan ayar tana nufin ba wanda za a tabbatar masiha da shiriya sai wanda ya yi imani da karwa shi da zalunci ba to duk mu mun halaka domin kowa ya garwaye imanin su da zalunci to su kaga kalmar zulmu din suka gani kalmar az-zulmu wanda asalin zalunci din na ɗaukar ma'anar me na ɗaukar ma'anar az-zulmu al-akbar wanda shi ne a shirk yana ɗaukar ma'anar azulmu al'asgar wanda shi ne sa'ir zunub su zai suka fahimci tun da an ce bi zulmin lam yalbisu imanahum bi zulmin da nufin lam yakhrudu imanahum la bi zulmin akbar wa la bi zulmin asgar ulaika lahum kaga sun fahimci umumi dan ne suka fahimci umumi an li'annaha nakratun fi an nafi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kaga min din nan nake ce fi siyaki annabi wanda nakira fi siyaki tafi tufidu maza al'umum sai zanto ma'anar ayar allazina amanu lam yalbisu imanahum bi zulmin ayyi nau'in kana sawa'un kana kabiran aw sadiran ulaika lahum al-amn sai suka fahimci a ba za mu tsira ba su kuma wa aka da zalunci sai ka ba ba sa babban zalunci tun da sun riga sun tuba sai kalmar shahada sun tana cikin amma kalmar zalunci fa shi yasa sai suka ce wa ayyuna lam yazlim yo cikin mu waye bai zalunci ba lokacin da suka faɗa ka fa na zalat inna shirka la zulmun azim sai wannan ayar ta zo take cewa inna shirka la da zulmun azim sai aka fahimci wala mil musulmi malam bi zulmin din nan cikin gudan ba umumi bane ba to wannan ayar ta yi takhsisin su da cewa me ana nufin az-zulmu al-akbar amma ba wai az-zulmu al-asghar ba inda Allah ya ce ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim sai zanto ma'anarsa allazina amanu wala wa lam yuzlamu bi zulmin akbar yani wa lam yusriku ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ina fatan kun fahimta ففهم الصحابة رضي الله عنهم الأموم في الآية sahabbai suka fahimci cewa ai wannan aya ta ta kunshi umumi imma min al-ism al-mawsul ko dai sun fahimta da al-ism al-mawsul wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin aw min an-nakir fi siyaq an-nafi sun fahimta da nakira a cikin jeri na an-nafyu ita ce bi zulmin ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم من ذا الله بمس انكار wannan fahimtar bai ai kuskure kuka fahimta ai wannan baya nuna umumi a shi kawo mai taksisi ثم جاء البيان ان المراد بالظلم الشرك sannan bayani yazo cewa abinda ake nufi zulmi a cikin ayar shine shirk qala fi fath al-bari ibn hajar ya faɗa cikin littafin fath al-bari yace kala rasulullah ah, mu'minin ah, wa alhamlu ala umumi a cikin wannan hadisi za mu fahimci daukan nassosi ala umumi kan umumin su hatta yarida dalilul khusus kun ga irin kuka fada al-aslu fil umumi an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilul taksis sai an samu dalili na taksis sannan za a ce ba haka ba المثال hmm. ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زر ثوبه حيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقالت ام سلمه رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بدينهن؟ قال يرقينه شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن فقال فيرقينه ذراعا ولا يزدن عليه Mm. misali na biyu duka imam al-bukhari ya ruwaito a hadisin abdullahi dan umar allah ka kare da ya ce manzo allah ya ce man jarra sabahu khiyala lam yanzur allah ilayhi yawm al-qiyama duk wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai allah ba zai kalle shi ranar tashin kiyama kaga sai lafazin man a nan gudan menene shartiya ce man jar da sabo ita ma siga ce daga cikin me sabul mun suna ne mubham asma'ul mubhama kuma ana daga cikin wato siyar na umu man jar da sabo kaza lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah wa qalat ummu salama ummu salama ta ji wannan zance sai ta ce kin fata suna wannan sawo bi zulihin ya mata za su yi da rarar tufafinsu rarar tufafi a nan shi da take nufi zai ne zuyul larar tufafi da suke jan shi a ƙasa yana tafiya ya za su yi da shi kala sai mazalla ce yurfi a hushi ai larar tufafin su su sassauta shi ƙasa tsawon tani daya inda yake nufi da kan sawu wanda zai kasa ya zanto kamar tani daya ba wai daga idan daga kori ne a ce wanda zai kasa tani daya kaga ai korin zai dangane daga idan sawu abin zai kasa ya zama mai tani daya kala sai take idan ta kace ba su samu hunna sai a ah, to in suna tafiya kenan kafa su kuma za ta rinka bayyana za a ga kafa su domin a cikin tafiya kana zanen zai rinka gawa insani ɗaya ne kala sai manzo Allah ta fa yurkhina hu zira'an to sai su zawa sai tsawon zira'i da yadda kawo ya zama kasa har tsawon mai zira'i wala yazunna alaihi kasu tsara akan haka kaga nan gurin kowace mutu za ta za ta fafin ta kenan shi yasa ya zo a cikin wani hadisin da aka tambaye manzan Allah ma har suna jan tufafin su kan kasa su kan zuri mai najasa yaya za su yi sai ce yi tashiru ha ma ba da ha idan zan bi ta kan najasa yanzu kuma suna tafiya suka bi wurin tufafin najasa in tufafin najasa ya tsarkake hakan <laughs> najasa da tufafin ya taba ina ba tan fahimta wato dai kenan dole mace tufafin ta yi idan sawu idan sawu din nan ko dai dani daya ko komai zira'i daya zira'i daya ba wajibi bane ba idan ta yi shi aka fi so misali ɗaya shine ya zama dole kina ina fata an fahimta wato kaga wannan shine zai fassara maka kenan yudmina alaihinna min bihinna zalika ana an yu'rafna wala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim to yanzu kuma ka karanta wannan hadisin ba na ahli sunna ba sai sun waye tawaye wace ce ko ga tana ganta wafin ta gasa a cikin mata ɗari ko cikin dubu da ya ga daya na farko za ta ga wannan sufa ta yanci kawai tana da riga ta gululu haka ta tawo haka za a da kawai ne tana ta yadda kura da sauransu kuma ta haka shi ne daidai ta zuwa wanzu Allah ba zira'an wala ya zunna alai eh madadin da a ƙasa ba za mu shi sun yi sabo ba amma yanzu yin sun zo da a ƙasa sai ka ta kanta ga ka ja bibiyar da muna kan abu yadda yake a hadisi ko ba gaba ba dan mu kwatanta shi da waƙi yin rayuwar mu yawa ko ko ko za ka yi wa mutane da'awa to kaga sai ka faɗa abin da kake ganin shi za su iya dan ya kamata ka faɗi magana da suke da waƙi ka je ka samu irin kan bokan nan da ya iya gare su ɗauka cewa ma in ma za ta sa hijabin duk daidai ba sai in za ka fatu yani zira'an in bayan ya ja kasa ma ya zira'i ɗaya dariya <laughs> za ta yi tafiya wannan mahaukaci da bai sa abin da yake ba ta suka faɗi ita wannan abin da za ka lallace ta ba wato ta sanya hijabin ya kasar rabin abin nan idan sawu ne ko ba haka ba sai a zuci ka riga ka san ba abin nan ba amma kai kana ɗaukar ta ne a matakin da saki kamar alma Allah fati kulubum ne ba yadda za ka iya da ita a cikin awa akwai alma Allah fati kulubum Allah sai su zaka san garɗin biyayya ga Allah ko biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai ka bi su a matakin da za su iya kasu kare ta gaba daya in ta saba da wannan ka zo ka ce mata kafar idan sawo a samu ya kai zira'i za ta iya yadda a lokacin da a tsani daya za ta iya yadda ko da ba za ta iya aiwatarwa ba dai ta yi ne ta yadda maganar manzan Allah ce amma in dan adam yana da abu in Allah ya ga ba zai iya ba sai ya kokarin ya ce ba maganar manzan Allah ba ce ba ko ya ce ba haka manzan Allah yake nufi ba cikin bi ko wannan illa ne mutum ya rufe ya ce ba maganar manzon Allah ba ce ka rufe hadisi idan kuma yace ba haka wanzu Allah ke nufi ko yayi tawili wato zai ba da wata shibar kuma daga aljihunsa kaga duk wannan matsaloli ne kai mai da'awa ne zaka ga ya kamata ka mu'amalanci mutane shine hikimar maganar wato wannan da yake cewa hadithun nas bima ya'lamun ko bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ko kaiwa mutane magana da abin da ya iya yiwa su fahimta matakin ilimin su da imanin su sa iya karɓar shi su fahimce shi wasu kenan ku ɗauke su marhala marhala a da'awa daga marhala ta fitar kuma zuwa marhala zuwa ta alkhabarin mutas ba zai yiwu ba ba yanda za a ce daga ɗaya sai goma dole ko biyu uku hudu biyar a cikin kafa su goma idan ka ce ko dai mutum ya kasance ya samu goma ga fashe ko ya zanto baya da ko ɗaya to wannan ya zo ba tsawa mutum ke ba ma'ana ko mutum ya samu kamala kawai gaba ɗaya lokaci guda ko kuma ya rabu da kamalar da a gaba ta lokaci guda ina jin hankali bai bace da wannan ba shari'a ba ta bace da wannan ba shari'a da hankali shine in ya kamata ka ya samu goma hanyar zuwa goma kan hanyar da yake fara ta in ya da daya biyu uku sai ka tafi kan haka biyar sai ka tafi da shi akan haka har zuwa sai zuwa sama da kowa da matakin imanin sa kuma yana cikin lokacin da ka fahimta su kansu mutane akwai wani abu rana masa baya ta ba masa wahala zuwan duk da zaka ta masa falalar azumi zai iya yi duk wahala. zai yi ta yi wani sallah kiyamu da zai ci ko ne ne amma ka tabbata sai ya bar gemu in ba haka ya alaka da shi wata su suna cin gaba daya wannan sai ka kyale shi sai a hankali zai fahimta amma yawanci matasa duk shi ya ga ya fi to fa duk wanda ya kalli fuskar a wurin karatu zai bari ba shi a wurin karne ne kaga wannan <laughs> haka sa hukun na da cikin irin wannan to zaka iya samu shi wannan wanda bar gemu zai muku amfani mai yawa a fagen dawa a wani layi rashin gemun su shi cuta ba zai su ce ku ba ku amma za ku amfana in ku ne ku amfana da sa wajen da'awa in mai mukami ne na gwamnati ku amfana da sa a cikin mai ta da'awa gindi in jami'in tsaro ne ku amfana da sa wajen tallafawa da'awa in ɗan boko ne ku amfana da shi wajen tallafawa da'awa kuna neman adireshin a jami'a saurin gindi a bayar ki zai sa baki a bayar amma ba da gemu <laughs> to ya ce ku ba da gemu ko za ku ce bari ka koya ya kamata a ce ya haka ku fi so ya ki bari duk tun ba zai ba abin da zai taimaka ba so ya tafi ba mu lakum wale dini fa zai zai mun ba ka Allah dai ba da wala alai ta wadda daga ikin sawu zuwa kasa tsawon zira'i tana ta burin burin a kasa ko sai an dai bai so so ko so biyu ففهمت أم سلمة رضي الله عنها ففهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من العموم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليها ثم بين لها حكم النساء فهذا دليل على أن لفظ من تفيد العموم بدون قرين بدون قرين بدون قرينة لأن العموم من صفات الألفاظ جميل وشهدت أم سلمة رضي الله عنها sai ummu salma Allah shi da ita ta fahimci al'umum wato game hukunci a cikin lafazin man wa akarra annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya tabbatar ita bai taba shi kuskura fahimta an gane ko sun mu bayyana laha sannan sai ya bayyana mata hukumar nisa hukuncin su daban wato sai nuna wannan abin da manzo Allah ya faɗa man jara sabahu ku yala ya shafi su wani ne maza ne kadai amma ita a wannan lokacin ta gani ya shafi hata me ta mata tunda manzo Allah ce man jarra kuma man kaga wato uh, ismun ne mubham kaga shamilul lin nisa wa rijal sai ta fahimta haka sai manzo Allah yana mata su kuma ta babu laifi dan sun jaki su da idan sawu tsawon zira'i daya tsawon tsari daya wannan babu laifi su wato kaga namiji shi ko ba zai zo bai ce wannan tafsirin da aka yi na hadisin ummu salma kuma shi ya shafe shi wato to wanda ya tsara zama hujja akan cewa shi ta namiji to haramun ne a kasa ko da ba ta niyyar girman kai ba dan kaga a nan gurin manzon Allah ya riga ya takaice mata ne kadai idan wani zo ya kawo namiji yayi ikhamin sa a cikin shi kuma yayi ziyada alal nan. ya tsara wani abu akan nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina ba kuma bayyana لأن الأموم من al الألفاظ domin umumi yana cikin sufofi wasu kuma na kakari a هو قوله ولا يجوز دعوى العموم بغيره من الفعل وما يجري مجراه الضمير في قوله غيره يعود الى النطق وقوله من الفعل بيانا للغير والمعنى ان الفعل ليس من سياق العموم وهذا المراد في الفعل المثبت ما هو والله لاكلن طعاما اي لاكل طعاما واحدا حر بيمينه أما الفعل في سياق النفي فهو من العموم فإذا حلف نعم. فإذا حلف لا يبيع حنف بأي بيع كان وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن المصدر كامل في معناه إجماعا فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم وإن كان منفيا فالمصدر منفي والنكرة في سياق التي تعم كما مضى ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة هذا لا يعم الفرض والنقل لا لا يتصور ان هذه الصلاه فرض ونقل معا ومثال الفعل المنفي قول قوله تعالى واخرى لم تقدروا عليها اي لا قدره لكم عليها وهو نفي لجميع انواع القدره والمراد بقوله وما يجري مجراه كالقضايا المعينه مثل حديث ابي رافع رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة بالدار وهذا لا يعم كل ذلك باحتمال الخصوصيه في ذلك الجار والراوي مثل صيغه العموم ليظن عموم الحكم وهكذا مثل شربان الورقات وهو رأي العموم في غيره وتدعي العموم من صفات النطق ليش نفيد يعني عن النطق المنطوق شيئا سيتي ولا يجوز دعوى العموم في غيره بايا حلقة دعوار عمومي أتكي أبدا بأن نطق بأن نطق هو مكاقاي مصدر بمعنى المنطوق اسم المفعول معنى اسم المفعول kaga المنطوق kuma al'isim kenan wato suna shine ke daukar umumi fi'ili baya daukar shine ma'anar wala yajuzu da'awul umum fi ghairihi ba shi halatta a yi da'awar umumi a cikin abin da ba suna ba min al-fi'li kamar fi'li wa gai wa nahwi wa min wa ma yajri mujrahu da abin da ke daidai da fi'li an gane ko ita abdulmir fi qawlihi ghairihi ya'udu ila al-lutfi baya halatta da'awar umumi fi ghairihi ai fi ghairil lutfi wa qawlihi min al-fi'li da yace min al-fi'li bayanu lil ghairi bayani ne na wannan ghairul ghairul nutqi din kenan wal ma'ana ma'anar da zance an al-fi'l laysa min sigar al-umum fi fi'li ba siga ce ta umumi ba suna ne yake da ma siga ta ne ta umumi a lokacin da kace al-insan wajen wal asr in al-insan kaga al-insan din nan menene ismi ne ko fi'li ismi ne haka lokacin da ka ce man jarra qawbahu kuyala man din shi ma fi'li ne ko ismi ismi ne haka lokacin da kace allazina amanu wal ladzina bi imanihum bi zulmin zulmin din menene shi ma ismi ne ma'ana kaga fi'ili ba shi ne yake daukar umumi ba shi ismi أن الفعل ليس من صيغ العموم وهذا يراد به الفعل المطلق يتي أما أبن أكي نفي فعلي أنا أقول شين فعلي لثبت التي أكي أتكلم زنتي فعل في جملة مثبتة فعلي أتكلم جملة ثبتت فيها جملة أكي كوري زنتي kamar me kamar ka ce wallahi akulanna ta'aman lokacin da ka wallahi sai na ci abinci ne ya shafi kowane irin abinci sai ka ci komai da komai da komai da komai ko an ka ci ɗaya ma ya wata ka ga lati dulla al-umum la tashmalu jami' al umum jami' al-ta'am hanna ne ko aka da ta'aman wahidan darra إذا أكل طعاما واحدا abinci sai لن يتعبن تتعي شكرا يأكل تدرا وشا أما الفعل في سياق nafi amma fi'ili a cikin jerin zance na korewa fa huwa min siyagil umum wannan yana cikin siga na umum har shi ya kasa wani fi'ili kashi biyu akwai alfi'il al-musbat al-musbat fi'ilin da tabbata shi a cikin zance akwai kuma alfi'il al-manfi alfi'il al-manfi fi'ilin da kore shi akai alfi'il al-manfiyu fi'ilin da kore shi akai ina fata an fahimta fi'li wanda yake musbat wanda la yadullu ala al-umum amma al-fi'l al-manfi fa yadullu ala al-umum kamar yadda ismi yake dalla akan umum ka amfanin sharhi in ba haka ba shi ya tafi kawai akan cewa la yaduzu ta'u al-umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yadri mujrahu zai buga ya buga maka misalin fi'li musbat shine la asalanna ta'aman an gane ko sai sai amma al-fi'lu fi siyaq an-nafi huwa min siyaq al-umum amma fi iliya cikin jerin zance na korewa shi ma shi ga cikin siyasa na umum fa idza halaf la yabi'u idan mutum ya rika cewa wallahi la abi'u sil'ati na rantse ba zan sayar da haja ba wannan sirrin ya tafi mai wallahi la abi'u wallahi ba zan taba sayar da wani abu ba yau ko da cewa wallahi la abi'u ba sai ce sil'atan ba wallahi la abi'u kaga fi'ili ne sai yake mai nafi yace yau ba zan sayar ba ba na ba zai sayar da ba ko ma ne? idan mutum ya rantsuwa yace ba zai sayar da komai ba hanasa bi ayyukan insana sai je sayar da wani abu to wannan rantsuwar ta warware ko me yake ko ya sayar wa sirrul fasl bayna an sirrin da ke cikin bambanci tsakanin nau'i guda biyu al al-mustad wal fi'lu al-manfi anna al-fi'la yanhallu an masdarin wa zaman duk inda ka ga fi'ili ku kawo kowane fi'ili zuwa cikin zuciyarku ya karau wannan kuma ya ce kata ba wannan kuma ya ce jalasa ya zahabtu ya isa haka dukkan fi'ili da ka gani a duniya yanhallu an masarin wa zaman ya kunshi zamani ya kunshi kuma masari duk inda aka ce ya karau ta kwal kira'a kenan shine aikin da mai ya karau yake sannan akwai azaman. Shi ne zamanin kirar lokacin da kace ya karau yayi ne ko wani yi haka duk lokacin da kace kataba an samu alkitaba sannan kuma an samu azaman. Shi ne ya rubuta ko yana rubuta wa huwa al a nan gurin kenan haka lokacin da ka zo da lasar an samu mai aljulus wannan kuma an samu mai zaman lokacin da ka zo zahaba shi ma an sami az-zahab shine mazdarin kalmar wannan kuma an sami zaman duk da ga fi'ili a duniya fi'ili ma ne fi'ili mubari ne fi'ili amri yanhallu an mazdarin wa zaman shi yasa suke cewa fi'ili yana nuna abu guda biyu amma ismi na nuna abu daya ismi abu ɗaya ke nuna shine sunan wani da an ce zaid zai da kawai yake nunawa baya nuna yana da kuɗi ko baya da kuɗi yana da lafiya ko baya da lafiya ina fata an fahimta malami ne ko jahili ne baya nuna wannan zai da kawai yake nunawa bayan kalmar ba tare da sifa ba amma don lokacin da kace zahaba hara'a ko ka taba ko ya katubu ko ya zahab ko lalle zai zuna abu guda biyu abu na farko shine ne faruwar abin wanda zahaba faruwar azhar jalasa faruwar ne zulul sannan kuma azzamanul ladhi hadasa fihi hadal hadas zamanin faruwar ta faru jiya ko shekaran jiya ko yanzu ko nan gaba ake faran faruwa shine yanhallu an mazdarin wa zamanin kal mazdaru kamilun fi ma'anahu lalle duk inda kaga fi'ili to akwai mazdar yana nan alace a cikin ma'anar ijma'an wannan ijma'i ne na malamai fa in kana musbatan fal mazdaru musbat idan fi'ilin ya zamanto wato ainihin tabbatacce ne to masdarin ma yana nan an tabbatar da shi sai yake nan na kira su fi siyakil isbat da ta umu to kaga nan gurin na kira cikin jeri na al ita ko dama la tadullu ala al illa bi qarina ko an kira fi su yaƙi siyakil isbat la ta umu la tadullu ala al abin da ke so ya yake lokacin da wannan ya yace wallahi misali wallahi la'akulanna la'akulanna la'akulanna wallahi sai na ci nan gurin fi'ili ne fi siyaki maza fi siyaki isbat wallahi la'akulanna aklan dole akwai wannan maganin domin akala ya dullu alal akli wa ya dullu ala zaman kaga dole akwai wannan madarin da akulan da aklan din nan yana nan a boye to aklan din nan na kira ce shi ya maza al-isbat hal tadullu ala al-umum la tadullu ala al-umum to amma da ya ce wallahi ya ce misali wallahi la akulu wallahi la akulu karan sai da Allah ba zan ci ba nan ma bai akwai me aklan domin fi'ili ya dullo ala mazdar wa ya dullo ala الزمن kaga idan muka ce wallahi la akulu aslan akalan din nan ta zama ne na kira shi yake maza fi yakin nafi wa hiya tufidu maza tufidu al-umum kun gane sirrin bambancin duk da fi'ili yake akwai mazdari an ne ko akwai mazdari sannan akwai ne zamani zamani wannan a wurin malaman nahawu ijma'i haka ne duk da fi'ili in hallu an mazdarin wa zamani wanda shi al-mazdar abu ɗaya ke nuna wa shine faruwar abu shi kuma ga fili ya ya kunshi wannan kuma ya kunshi mai azzaman zaman shi ne ce wal masdar ismu ma fi waz ne min madlulai, al-fi'li ka amin min amin ibn malik kenan yace kin da kaga masdari to ya kunshi abu ɗaya ne daga cikin ma'anonin fi'ili biyu ina fatan fahimta masdar ya kunshi ma'ana ɗaya daga cikin ma'anoni na fi'ili guda biyu fi'ili na da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ita ce almasdar ma'ana ta biyu ita ce mai azzaman shi masdari sai ya dauki ma'anar mai almasdariya din kawai alhadar ba la yadullu ala maza azzaman shine wal masdaru ismu ma si wazzamani min madlulai alfi'li yani fi'li yana da madluli guda biyu ismu ma si wazzamani abin zamani ba ya zama shine mai masdar kenan min madlulai alfi'li ka min amin lokacin da aka ce amina in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi tumina amanatu amina ya zama fi'li Ya yadullu ala madha al-amn wanda shine mazarin sannan yadullu ala madha az-zaman kina fatan fahimta kada kenan wato kasancewar fi'ili ya kunshi zamani kuma ya kunshi wata da suna mazari to sai zan cewa to sai mu kalle shi lokacin da mazari fi'ili a cikin jumla musbata sai mun san akwai ne masdari a ɓoye to ya zama kenan na kira ce fi sai maza isbat wa hiya la tadullu ala al al'ummu? amma lokacin da maga kike a cikin jumla manfiya to kuma wannan fi'ilin ya kunshi masdari karo manta kenan a nan gudun wannan masdarin na kira ce na kira ce ko fi sai maza annafi wa hiya tufidu al-umum shine abin da yake so yake tsakanin ku Allah in har sun waɗannan ka'idoji mutum zai iya in ba waɗannan ka'idoji ba ta mutum zai fahimci Qur'ani ko hadisi ta zai zai gane eh wannan hadisi yana nuna ko ba yana kaza kaga ilimi yana bukatar kan masa hidima kenan san ta tafi sai a cikin fahimci المصدر كامل في معنى وجهان فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت كنت فهمت وانا أي والنكس في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تكلم وإن كان منفيا فالمصدر منفي والنكرة في سياق النفي تعم كما مضى كده إلى ذي يفتو لي ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة بلال يسمى ذا الله يصلى أتكين كعبة صلى رسول الله هذا صلى فعلين ننقل النمي صلى يدل على ماذا صلاة ويدل على الزمن وهو المضي صلى صلاه التي صلى صلاه داخل الكعبه اذا صلاه النكره في سياق ماذا الاثبات هل تفيد الأموم لكن من الناس من سيولي يقول لك أيضا من قال الله يسير كعب كفار الله دنافي لا يسير مسيعة آه. إذن قائد أور أمومي كلا وأن نكرة في سيك النبي لا في سيك الإثبات لا تدل على الأموم فهذا لا يؤم الفرق والنكرة wannan baya game al-furqa nafla iz la yutasawwaru anna hadhihi salata fardun wa naflun ma'an hankali ba zai taɓa ba a cewa wannan sallar da manzo Allah ya guda daya harilla ce nafila ce a lokaci guda dole dai ce dole ɗaya لأن النكرة في لأن النكرة في سياق الإثبات لا تؤم ومثال الفعل المنفي إذا كان سوف كان مثالي نفعلي المنفي شين الله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أهاط الله بها ai ubangiji ta'ala yana yawa mummune من ne kan abin da zai faru kafin لقد رضي الله المؤمنين إذ يطيعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا في ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعليكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وحق أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها wannan lafazin wa ukura ana nufin wata ganimar daban tana nan wa ukura akwai wata ganimar daban tana nan zuwa lam taqdiru alaiha a yanzu ba amma nan ta samu buɗe Gaza da buɗe Rum da buɗe Misra da buɗe Yaman, da buɗe kasar Sham a yanzu lam taqdiru alaiha amma Allah ya muku alhamdu qabla an ta'ti qudratukum alaiha kaga alƙawari ne ke. to anan me yake so yace lafazin lam taqdiru anan gurin ta taqdiru menene fi'ili ne wanda ne a man fi saboda annan lam taqdiru in nufi lam taqdiru alaiha ayya qudratukum ba ku kowane irin iko a kai domin ta kadiru kudratan ana kaddara mai kudratan wanda kudra na kira ta fi yake maza annafi wa hiya tufid al-umum bima'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada lil mu'minin مغانم كثيرة وكثيرة وكثيرة في حال أنهم قادرين عليها وقت الموئد ƙarar cewa ba su da kowane irin yi na samun abun yayin da ake alƙawalin amma Allah ya ce ya yi masa alƙawali za su samu wato kenan nan gaba za ku samu kudura nan gaba za ku samu iko har ku mallaki abin kenan ai la qudrata la qudrata lakum alaiha fa nafi li jami'i anwa'il qudra anan gurin ya zama nafi ne na dukkan me anwa'ul qudra ka ku su irin kudura wannan sai wace wal murad bi qawlihi wa ma yadri ma majrahu والمراد بقوله وما يجري مجراه كالقضايا المعينه مثل حديث ابي رافع رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعه الجار ya abu da yake so ya ce yadda fi'ili la yadullu ala al-umum haka kuma abin da yake kama da fi'ili shi ma la yadullu ala al-umum kamar me kalqaya al-muayyana kamar waɗansu hukunce hukunce wanda annabi ya ayyana su ga waɗansu mutane su kai su da hadisi abiyu kamar hadisin abu rafi da yake ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shufatin lijal manzon Allah ya tabbata hukuncin shufa ga makwabci abin da ake nufi da shi shine kai makwabcina na ne ina da gida ko ba shi halatta in tsayar sai kayi min izini shufa'a din ne ikon sayarwa ba da ikon in tsayar sai da mai shi da izinin ka Allah ya riga ya tabbatar da cewa makwabci da halatta bai sayar da gonar ko filinsa sai bayan makwabcinsa ya amince idan wani ga wannan sai abin ya shafi kowane makwabci sigar an tafilu ala maza al umum yace amma wannan ba zai nuna umumi ba haka kai tsaye ba zai nuna umumi ba fa hada la ya ummu kullu jarin ba ya tafar kowane makwabci ba za a ce ba dukkan makwabci da halatta zai sai da filinsa ko gonarsa sai da yaddan makwabci bai sai dukkan makwabci ba saboda me lihtimal khususiyyati fi zalika al jar danyewar khususiyya game da shi jar din makwabci da ake magana akai warrawi na kala sigatal umumi li zannihi umumal hukumi amma shi marwayacin hadisi sai ya ruwaito siga ta umum dan yana tsammanin hukuncin ya shafi kowa da kowa wa hakaza hakaza masala surrahul warakat haka malaman da suka yi sharhin alwarakat dinnan na juwaini suka yi kawo misali huwa ra'ayul aktharin ala ra'ayu akthar al wannan ku ne ra'ayi na mafiya yawan malaman usulu zai fito muku da hukuncin a shekwa a shirye ku gane da ta addinin musulunci idan muka haka kuɗi mai malam sani muka ce plot mai girman 100 by 100 a hukunce in za mu raba ni yana da nawa 50 by 50 shi ma yana da nawa 50 by 50 to kila ma mun zo mun yadda ni nike da na bangaren gabas sai yake da na bangaren yamma amma ba mu sa iyaka har yanzu ta shekar ba mu sa iya nan ba mu je an raba certificate din nawa daban nashi daban amma da fili namu ne amma ni na san na bangaren gabas ne nawa shi ko 50 ba 50 na bangaren yamma ne nashi to wannan shine irin jihar din ba shi halatta in sayar da nawa shi da izinin sa shi ma ba shi halatta ya sayar da nashi sai da nawa ba kowane jihar ba kenan dan manzo Allah ya riga ya ce fa iza ضربت الحدود وإذا hudud wa وضربت الطرف ah, ala shufa. ita amma idan an riga an sunye iyaka an gane ku mun yi katanga a tsakiya ga na flotin ga na to ba yadda in sun yi sai in sarba sai izinin sa ko ni in ce bai sai sarba sai izinin sa an riga an sami iyaka idan wani zo kallo wannan hadisin kaza bisu fasil jar ka dauka dukkan mutum da halatta bai sai flotin sa ko gidansa sai in bakwai su zai ne amma a wancan hadisin manzo Allah ce a'a wannan ana nufin kafin ka iyaka ko shinge idan muka shiga gona daya sai muka yi iyaka a tsakiya an san wannan tara wannan tashi ce muka yi filoti sai ce iyaka a tsakiya ce tanga a tsakiya wannan nawa ne wannan nashi ya halatta in sun ba da izinin sa ba ya halatta su nashi ba da ba da izinin na amma idan gona ce ce mu raba ba an san a kiyasi yana da rabi ina da rabi duk da an sani kila ma shi yake da bangaren yin yana ta bangaren gaba ba shi halatta in sayar sai da izinin sa ba shi halatta ya sayar sai da izinin na in ya kawo wani zai saya na shani ban ya dauka sayarwa da wani shi kiran ciniki ya tashi a sai kenan lafazin aljar anan la yashmal jami'al jiran ina fata an fahimta abin da yake nufi aljaru almushari. jar makwabci wanda ya yi tarayya da cikin mallakar abin amma kawai wai aljaru almulasik ba jar wanda yake makwabci wanda gidanka na kan na ba shi ake nufi ba al-musharik wanda kuma kafin a sa iyaka ina jin mun fahimta ويرى آخرون ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والعبد والآن ومنهم الحاجب ومنهم الحاجب والعبد والآن والشوكاني أن هذا يعم كل دار لأن الصحابي الراوي عدل عدل عارف باللغة لا ينقل صيغة العموم وهي كلمة الجار المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم ومثل هذا يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب وهذا هو الراجح قال الشوكاني ورجعان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ بهذا القياس والله أعلم. wa ya akharun waɗansu daga cikin malaman usulun su kuma suna da wata mahangar kamar su ibn al-hajib da abu da al-imam al-amidi a shikani suna ganin anna hada ya ummu kullu jar suka ce a ah, su fa wannan hadisin ya kaka kowane jar duka makwaci bai halitta da su wani abu nashi sai ya tattau makwacin su sai ka kuma da kowa saboda me suka ce li anna sahabi arrawi adlun domin sahabin da roto na hadisi adili ne harifin bil lugha kuma ya san lugar magana da ita ba koyon larabci yake ba ya san shi ولا ينقل صيغة العموم وهي كلمة الجار بعد ذلك أو ذكي تدل على العموم اسم الجار الاسم الواحد المعرف هنا بالله وانت صيغة من صيغ العموم بعد ذلك أنفعني لإتاء إلا إذا علم أو ظن العموم إننا لتبت العموم يأكل نفي خيار الجاية تكذا تنصحك ومثل هذا يفيد العموم وحلو أنهم ما تكيس أحكام عمومي لأن اللام غالب للاستغراق ومن ذلك إسلام تاخذ والدجال على الاستغراق wa hamluha ala lami al-ahdiyya mu zo mu dauke ta mu ce lam al-ahdiyya ake nufi khilafu zahir kuma ya saba zahiri wa khilafu ghalib kuma ya saba galibin abin da ne a lugha din wa hadha huwa ar-rajih yace wannan shine rajihin gaske wato ash-shubha ta shaka kowane tar qala shawkani shawkani ce farjuhanu umumihi wa ba'fu da'wa ihtimali kaunihi khassan fi ghayr al-wudu rinjayan umumi a cikin wannan hadisi da raunin ɗaukar cewa wai ya zama khas ne ba ami ba bi ghayatul wudu to wannan shi fi fitowa fili wa li'annahu mu'ayyadun bi umumi shari'a kuma shi wannan hadisi za a karfafe shi da gamammun nassoshi na cikin shari'a da kullin nas da suka shafi mutane wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza hakama bi qada'in man Allah idan yayi wani hukunci fi waqi'atin mu'ayyana a cikin wata waƙi'a da ta faru kan wani ثم حدث na misluha. wannan ta zo ta faru a gare mu bayan shuɗewar annabi wajaba ilhaqu biha sai yanzu sai mu ita da hukuncin ta duka ababan guda biyu ɗaya ne wa huwa ne da abin zai iya shiga cikin ma'ana ba haka idan mun zo sati mai zuwa sai mu na kashe wannan abun ku yi nazarin sosai kun gaba lokacin da zan yi ta dogon sharhi yanzu lokacin ya riga ya kare ka sai ku yi ta nazarin sa musamman wannan da'ira ta umumi din idan muka yi sarki mai zuwa Allah kallon ba da minti goma ko sha jar din farko na tattaunawa ne sannan sai mu shiga cikin ta amma lallai sai kun yi nazarin sa kai wani kilomita da kana ni cikin yi ta da in kana ansa in yi ta ku ba da ansa to shine mun yi tarayya mu da kake sauran wani lokaci wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin sa kamul qur'an cikin tafsirin suratu ali imran harbi ya ce wato kuma ana iya bin masabuki shi ma sallah wannan ita ma matsala ce da malamai suka yi sabani a kai mazhabin imamu malik ibn anas da mazhabin abu hanifa suna ganin masbuti ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin imamu shafi'i da na ahmad bin hanbal suna ganin masbuti za a iya bin su sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da ke kansa din nan to shi da wai zaka iya koyi da shi idan ka shiga masallaci ko ba za ka yi ba shi ma dai wannan al'asulu shi ne za ka iya bin su sallah ba wani dalili da ya zo daga annabi wanda ya haramta bin su sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masu buki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kullu musalli wahdahu ko da ahlali haka ce fa huwa kullu musalli wahdahu daidai ke da mai sallah shi kadai idan ba ta kama shi kaga sai yayi idan ka ta kama shi sai yayi tunda yanzu ba tare da limai yake ba wanda ke sallah shi kadai ko kaga zaka iya bin sa wannan shine abin da yake jarin al-qiyas abin da yake gudana kan kiyasi wannan nazarul fiqh Allahu a'lam sai tambaya ta uku yace wai shi maganar hijabi na mace suka wannan dole ne ko kuwa ba dole ne ba abin da ya shafi rafi fuska malamai sun yi saɓani kan wajabci ko rishin wajabci musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah an samu da su su malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi ne ba to ba wai girman kowa ko abin da kansu za mu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi ba ne ba idan an rufe shi musahabi ne amma ba dole ba ne rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ganin mata fuskan su a rufe ba tare da ya ce ku rufe abu ita ba tare da ya ce ku rufe ba kuma gashi ku kalli suratul nur Allah ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummune maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata inda a ce fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka a ce tana gobe ne sa kai aka bukaci kai mai wannan shine abin da ya tabbata lokacin da annabi ya hajjin bankwana wata mace ta zo tana masa tambaya sai fadul ibn abbas yana bayan annabi da matar ta taho fuskar ta gobe tana wa annabi tambaya sai fadul ibn abbas ya leko yana kallon ta haka sai annabi haka ya ture fuskarsa sai sake da kowa ta nan gefe yana gallanta sai annabi sake ture sai haka yana saurayi haka matashi to saboda kaga da asiri fuska wajibi ne da sai annabi ce rufe fuskarki amma bai ce rufe fuskarki ba sai rinka tura shi mai kallon sa din ya hana shi kallon sa saboda haka rufe fuska din ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan kuma ba laifi bane ba ina ganin a tambayar na ku kan saba maza ba suna gan cewa koyaushe manganin mu yana saba maza ba ne ba haka ba ne kasancewa mai sallar nasila mai sallah zai iya ji shi hadisi mai tabbata ba na aiki ma'azuma kawai ba kuma ya tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki yana cikin tafiyan yaki kamar ranar gazwat na abin nan ah, hudaybiya yi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya ce musafir kuma sallar sa raka nawa ne raka biyu ne shi da ya na daya da ya raba su su raka biyu suka yi salamu alaikum sun tafi shi ya tashi a tsaye kuma shi kagan shi ba musafir da tafiya ne raka biyu shi ne nasa raka Allah sai jama'a suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu na ka na raka biyu karshen na fulani masu bin sa farla ne wata kaga gani shi kansa aikace na fulani masu sallan ne ba na aiki azu na kawai hmm. a ji shi ne karara cewa manzan Allah yana na nasa aka bi shi da sallah da wani irin mangan mamsu ne haka ka shi ba malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sahu sha na masa raka uku sha imam alwalan kai kariya shi yana gyawa shi ya mutum da ya zo karshen karo ya zo raka ya wuce masa raka uku ni ya ci gaba zai bada sallar ko zai bayar ba wanda liman alwalan kai kariya ya jawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko daya ba zai liman ko zai yi ba sunan sa mai to shi ke da magana ta kare wai zance dai a ce wai ta shi ma masu zuku ne shi ma kun jira shi kafin kirama ne duk waɗannan fahimta ce ba a gane wanda ya samu dace tambaya ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta mutu aiki da fata mutu mana ko an jere ne magana a kanta mutu ne ka ce ne ne fata wadda ake na yarda amma eh ja ja'izi ne amma ka ne shi da ce ne hukunci za dai duk fatan da aka jima shi abin kasance dabban da ake yankansa dabban da halatta ci dabban da aka yanka shi halatta ci amma don an jima fatan jaki ba yi kori ba ko abin zai iya yi amma abin da ake nufi shi ne fatan dabba wanda ake in an yanka shi za a ci wannan shi ne rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayyuma ihadi za dubi da fakari tawra duk fatan da aka ma shi ya zuge su daga cikin najasa kuma zuwa cikin taga to wata hadisin da ya kayyada wannan umuman saboda ayyuma a cikin lugarabiya ayyi kan zo ne ga umuma kuma ga ihadi na kira ce a hada kan ayyi a shi da ya fata ko da fata mutum ne aslan da an bai wa nani to kamar da zo ya ce jefan jeman fata shine abin nan zaka'insa zaka kekewa mana shi a'a ba sarkin ba shine zaka isa kuma an yanka shi to saboda haka duk fatan da aka je mashi dan ka an yanka ne to ka ga yanka kuma na yi ne dabban da ake ci don an yanka bai an yanka bai so daga bakara zuwa arewa na za a ci ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba damar su ita da takan mushi ba jema shi ba haram ne sai an je shi zai sayar da shi kuma zai iya da shi ne ragi magana wanda mutum ke so ne koma kafi ne bin abu a cikin akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi ban mazhaba akwai ra'ayi kuma daidaikuwan malamai ra'ayi karanci karanci na maganar imam maliki da ma kuma da ra'ayi shi mazhaba cewa zaka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya bar turbar a yi sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka so da shi tuwe aka jima shi shi da shi ba kuma to sai tambaya ta magana zuwa eh, zuwa sujada wadda gwiwa ake zuwa ko da hannu da da kayi daidai ne shi ne raji ne in kayi da hannun daidai in kayi da kasa daidai ne sau da ko da manga ce ke bukatar sauran manga akwai malamai da suke rinjaye a kan gwiwa ko da suke rinjaye a kan hannu amma ragi ta cikin akwan malamai duk abin da ka yi dubi ne shi ne abin da yake ka yi da ruwan ka yi da wanda an jin ka yi su jira da yadda an yake so to sai tambaya a kan maganin shi ma na hukuncin eh, jirutu istiraha zama da ake yi a kowace raka jalsafi istiraha ba jirutu istiraha jirutu istiraha ya tabbata cikin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin su cikin sallah ba wajibi bane ba hukuncin ta hadi wanda yi yana da lada wanda bai ba kuma sallar su kai kuma ba wai annabi yayi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi yayi wannan bayan ya manyanta duk cikin ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi yayi bayan ya manyanta ba haka bane ba karin bayan abin da na a kai fada akwai wanda suke so su yi kokarin su dafa wannan hadisi saboda son zuciya mu ba mutum su zama mutum da suna wannan sunna mu ka ajiye to amma ka kuma buhari ya bawa ba wannan hadisi malik ibn hore shi ya ruwaito a cikin wajen manzo Allah ke mu kamar mun min usalli ne mai zaka ina daga cikin wofin da suka zo karshen rayuwar manzo Allah shi ne ya shine ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin shafin sahabin da ya tare ya je ziyara manzala da su da kuma sauran tabi'ai shi ya zo ya ce na zo ne koya maku tsallaye da na ji manzala yana yi ba kan lokaci ba ne kuma ba wai na nufi sallah ba ne zan nuna maku tsallaye da manzala yake yi shi bai shi bai gyara sakin sura kafin ita shi shi tabi'in da suka gan shi da sauran sahabai suka bi kafin sallansa ya yi daidai da amurbin sama shi kana ala shi ne liman masallaci su shi marfa hadi ne su kafin wannan sahabin bari musamman marki burhuwari shekarunsa shan matashi kuma wanda suke fi masallaci yawanci tabi'ai ne su kuma jimaitin su suke wannan jasa su jira su ke shekara 60 ne ko shekara 40 kuma matasa ne to sau da haka mutum ke dauka wannan magana kada wannan magana su zuciyarsa musamman mutum da ya kanta tafsir alam wannan ba sam ya yi meli a kan cewa ya ta tsira ba sai ya ta wasu magana ne wani ita ne ba ne kuma can buhari shekaru da wuce zagin buhari ba wa bara cikin buhari sauraka magana ba sa magana ce ba ita ba a tugare shi Allah ya san ba ya tana tambaya wai mace wadda aka saki yanzu a cikin idda tana izuwa wurin wa'azi ko tana izuwa musallaci. a ta gona ma za ta kuci ba wai masallaci gona a can gashin birnin ta kuri gona ta nema abin da zai kwaci maka je wa'azi ba ya zai ta ne ba na gida wa'azi ba abin da hana ta yi ma kuma zuwa masallaci ba mai hana shi zuwan bikin banza da yawon banza da ba da ba ko a ke wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za a ba amma gonar bata da abin da yanzu damuna Allah ya kawo jin da tana da abinci ta ita ko ko da zuka ce da abinci da ayan da babu ne ana ta Allah ya samu gaci kuma tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wakan janaba iri nawa yi annabi nau'in wankan farila ne ko kuwa wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba abinda muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata nan gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya yi kashe wanki ne wata nan kuma shi kawai sa annunsa ijika kansa su ku ba mu mai ruwa kai amma duk waɗannan bai suka fata yin alwala ba kafin ya wannan shi wani siffar da ya amma cewa siffar ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kirista ba shi kai ne ke ɗaba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuwa ruwan zai zama tashi an kai kawo kara wanke wannan ya nini kafin a nan wannan bai hadisin cewa yi ujubu ta yamma wannan ba komai amma ka kamar shi ka ji Karin ya samu ƙarin bayani shi ne ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi don akwai hadisi cikin sahihin musulun da ya yake da ingancin wankan janaba ko da mutum bai cikin ta ba da dai ta alwala ɗin a cikin wanka dama hukuncin ta ba wajibi ne ba sai dai don mutum ya yi ta yi ya to ya samu ƙarin lada kenan saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi sallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan ya yi, matuƙar ya zame jiki da ruwa kuma ya yi niyya wannan shine abin da ake bukata wajen wanka din kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar yayi wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke walwale masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajen wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan janaba ka wanke har alwala din gaba ɗaya kenan saboda haka ko da ba kai alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan na kuma sai suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gwamnati da yami a da bayani da na ganye da malamin ya yi bayana nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na ibn baz inda malam jafar kara haka ne amma ra ibn baz shi ke gan cewa in za ka yi wankan jama dole shi ka yarwa a shi ka kawar sami har abadan kuna ga muna yin magana ba wai kan ra'ayi ba ne sabanin malamai ne amma aka gani ra'ayi na ake fara kar daga wani gani wannan kuma ta rigima cewa da ma ja fai fara haka ga yin gun ba da yace ai kafi gun ba da yace ai fa kawai duniya nan ina nan malami ne babba amma raji mangana ko da suke jin cewa wankan kundar wankan shi kansa ma tafiya da walaiki amma shi ba su ke ce min babu aula mutum shi ya yi wa alwala na fata gani saboda cikin ci karce kar mutum zai kan tafi mai gidan cewa shi ne kake cika ci kuma mai yawai da bambancin da aure da ba aure da bambancin gauro da mai aure gauro eh, bambancin su eh, bambancin sa a bayyane ki duk wanda ya aure ya cika rigin a jininsa wanda kuma bai aure bai na nan a gefe amma jisan da suka zo na kiriya cewa goron su budansa a cikin wuta yake wannan duk karen banza ne da asiri lalla mai goro wanda yake kiyamun laili yake azumin sa litinin da alhamis ba kamar mutum ba ne mutum ne mai tsoron allah bayan da za ta da shi shi wanda baya adalci a shikanin matan da dama tashin ciyama su za kalle su za a raba shi ne jikinsa guda biyu ita soyayya ba malaki maka soyayya ba kai saba samun farin ciki ko hushi ko soyayya zaka dakala a cikin Allah shi ke ba mutum matan ka guda biyu a kowanne zaka so ta ba yin zaka yi amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba ba kai ba ya adalci ba ka yi ba amma ka fito kana ajiya zo nan ko ina za ka je kai wancan ajiya wancan kuma ta zama mu'allaka ba daidai ba ne to saboda haka ana so yi adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen sai masu kaya ne a wajen manzanni da zaka yi masu ne amma soyayya na meli na wanda ranka ya fi so ko yayanka kana da wannan amma ka fito duniya ka nuna mutane wala ba ya ba sha na da ka wannan shi ne dai kayan da za a yi da shi mutum son zuciya irin na wutan ajiya ta mallake shi shi duk komai abin da ake shi an shi a wacce ajiya waɗannan suka masu ba mata aure ba ne wannan maguzanci ne bai kamata ba ranar tashin ciyama za a raba ka biyu a za a za a ba sau da ya ce in ba in da iko ka au in baka da iko ka adalci ka yi daya an ki huma tabalakum min an-nisa'i sai ki masna wa sulasa wa ba fa in khiftum li Allah ta eh kuna jin adalci ba za ka iya ba to kuma daya karke daya la sharika laha ya fi maka na'am karin bayani a nan gurin shi ne kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto ɗazu na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka so ya ce Aisha wani zai ce ta kila yana gurin kamar zai dan rikitas gaskiyar al'amari babu wa soyayyar zuciya babu yadda za a yi ka iya daidaita tsakanin matanka ka ji yadda kake son kande haka kake son rabiya wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nasanta wanda wa walam tastati'u an sa'adu bainan nisa'i law harastu ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba yanzu za a kuɗiya in dai san zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda za ka ba waccan ka ba waccan adalci wajen tufafi irin darajar zan da za ka sa waccan irin za ka sa waccan adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake na zahiri shine za ka yi amma adalci na zuci ba za ka iya ba ka ce sai ka daidaita su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai ta ofifi ta tafi kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali haka ake yawo da shi yau akan cikin ɗakin gobe akan cikin ɗakin har sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matansa ya ce ku yi izini ku yi afuwa ku yi rangoyi mana in zauna a daki daya shine dakin Aisha suka ce mun yafi sai da ya nemi izinin su kafin ya haka k'a ruhu in yi ga dama ai zai iya tirsasa su kuma Allah na iya goyon bayan su fuskar wahayi amma dan annabi koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya sa dakin aiki har Allah ya karɓi rayuwarsa karshe kuma aka binne shi a wurin da haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne wani surat hadisin ya fa wai yana sanar da taliki game da wannan su ba dare gobe da safe mala abdalla zai fara insha Allah shi yi kuma shi a yi taliki duk tambayi abin da kai ya gamsu amma insha Allah gobe kana son taliki shi a faki da amma da yayi don a yi kasuwa nan ma mai mai ga yi ma ba za a ji ba taliki za a yi sosai sa ni ka fara daidai ne da ya samu dace addu'a da ake yi ba kowa tashi ana addu'a ani ani kowa